hijira na da shekara 1443 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan agusta shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na goma sha biyu cikin jirgin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiya wanda sheikh saleh ibnu ahmad ashami ya tattara allah ubangiji saka mashi alkhairi za mu tashi kai tsaye inda mala ke cewa a lambar shafi na 46 lambar hadisi na 43 da ya ce an abi zarrin radiyallahu anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala inni uhibbukum ahlal baiti faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama الله قال الله Fa'ida lilfaƙari ta jifafan fa’in na faƙara asira’u ila man yi min tsairi min a’alal akimaki ila asfaliha. malin ya ce an abi zarin daga abu zarin ilgifari rabiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda annahu a can nabiya sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya je gun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama faƙala ya ce da manzan Allah inni wa uhibbukum lalle ni abu zarrin ina ƙaunarku halal baiti ya ku tawagar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzan Allah ya ce mushi fa'a'idda lil faqa'allahu karin da Allah da gaske kake tsakaninka da Allah wannan magana qala ya ce kwarai kuwa da gaske nake tsakanina da Allah ina kaunar ka kai da mutanen gidanka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah yace fa idda lil faqri to ka shirya matalauci tijfafan daga tushensa ka shirya matalauci wanda zai na daidaye ka tun daga tushe fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuna min as-sayli min a'la al-akmati ila asfaliha lalle talauci yana saurin riskar masoyanmu fiye da saurin da ruwan sama yake yi ya gangaro daga saman duwatsu ko tuddai zuwa ƙasa Wani hadisi malam ya ce ƙalar zahabi ala sharɗihima zahabi ya ce a bisa sharɗinsu wato bukhari da muslim yana ishara zuwa ga fitar wadda al'imamu ainihin wato hakim ya mahadisin banda hakim al-imamu tirmidhi ya fitar da shi da ibnu hibbana da kuma addinawari a cikin alakbaru akhbaru haka husayn dan mas'ud al-baghwi a cikin sharh sunna haka na al-imamu a cikin tahdhibul afa da kuma al-imamu abubakar al a cikin littafin shi shu'abul iman duka wannan malamai sun fitar da wannan hadisi sai dai hadisi ne wanda yake isnadinsa za'ifi ne kamar yadda ainihin malamai suka bayyana amma yana da shawahidu wanda za a iya haɗa su a inganta shi kamar yadda shekul albani ya inganta shi a cikin asahiha a lamba hadisi na 2827 a wannan kenan ta fuskar wato inganta hadisin ko raunata shi to mai hadisin yake nufi a wannan lafari na tijifafan da aka ce asalin ma'anin tijifaf shine wato sulke wanda ake rufe jiki da shi in za a je yaƙi ko a sanya shi a fuskar doki mutanen da in za su je a yaƙi sukan sanya riga ta zaren karfe wata ke hana tsara ko suka ya taɓa makasa a jikinsu sannan dawakai su ma ana sanya musu a rufe musu ƙoƙuwar kansu da fuskarsu sai da koda makami ya ƙullo ta gaba ba zai ji musu rauni ba to shi ake ce matijifaf to ma'anar shi anan kinaya ce akan wato shirya mahaƙuri da shirya matsanani wanda zai fuskance ka a ƙarƙashin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu sani da cewa dama ita ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta da cikin sharɗin imani annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutum baya zama mumini har sai ya zama ya fi ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kanshi fiye da iyayen shi fiye da kowa na shi don haka kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kauna ce take daga cikin sharɗan kamala ta imani to a menene alamar a gane wato mutum yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai an-nusratu lahu wa lisunnati sunnati taimakon sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bin maganganunsa da ayyukansa da kuma ƙoƙarin kwatanta umarninsa da guje ma abin da ya hana da kuma ladabi wajen mu'amalantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ladabi wajen mu'amalantar sunnarsa da sunansa da rayuwarsa da iyalansa da kuma da shafe shi sannan kuma mutum ya zama ya zaɓi Allah da manzan Allah a inda zaɓinsa shi kanshi mutumin da zaɓin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka saba ko zaɓin ka da zaɓin masoyanka ya saba wa zaɓin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to sai ka aji zaɓinka ka kama zaɓin manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallama al'imamu azzamakshari a cikin wato littafin shi na sharhu garibul harif wato alfa'ik kenan ya yi ƙoƙarin fassara ma'anar wannan hadisi yake cewa ma'anahu faltu'idda waqa'an mimma yuridu alaihi alfaqar abinda ake nufi ka shirya ma kariya daga abinda talauci ke jawowa na matsaloli wattaqallul ka shirya ma kare kanka da tsira daga abinda karancin abin hannu ke kawowa wa rafdid duniya ka shirya ma gujewa duniya min at-tahammuli alal jiz'i ka shirya wa yadda zaka zaka iya wato daure gazawarka wa ƙillatis sabari ka shirya wadda aka daure wa ƙarancin haƙuri ala shazafil aishi akan ƙuncin rayuwa so da tsarin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya rayu ne a cikin yanayi na ƙunci da rashin wadata kuma Allah sallallahu Alaihi ya ba shi zaɓi shi ya zabi ya zama cikin haka bai zabi ya zama attajiri ko sarki ko mai mulki ba ya zaɓe zama bawan Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. sallama ta Aisha take cewa akan kwana talatin, a sake kwana talatin, ma'ana a ga wata a sake ganin wani wata a sake ganin wani wata ba tare da an ɗaura girki an sa sanwa a gidan manzan Allah sallallahu alaihi sallam. ba su da dama yunwa kan fafare shi ya rasa abin da zai ci idan kana kana ƙaunar ka zo kusa da shi da sai ka shirya wa irin wannan rayuwa ba rayuwa ce ta morewa da sharholiya ba shi ne abinda maza ta yake ishara zuwa gare shi yake gaya ma barin sannan kuma idan ka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka shiga cikin jarabawa domin shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarabce shi da jarabawa iri daban-daban duk mai annabi sallallahu alaihi kauna ta gaskiya zai fuskantar jarabawa wadda sai ya shirya mata tun kafin ta zo in ba haka ba ba dole bane ya kai labari a wannan jarabawa Allah ya tsare mu sai matsallaka inda mala yake cewa babu al'amri bil ma'arufi wan nahi munkar babun da ke bayani akan al'amuran da suka shafi umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin mummuna anin nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wa ala wa sallama qala mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba a a'laha wa ba'duhum asfalaha fa kana fi asfaliha idha istaqaw min alma'i marru ala man fawqahum fa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walau nu'zi walam nu'zi man fa in yatrukuhum wama aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a wannan hadisi bukhari ya kaɗa da ruwaito shi banda imam muslim daga sahabi al-nu'man ibn bashir ibn sa'ad al-ansari al-khazraji radiyallahu anhu wa an abi yace anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi sallallahu alaihi sallama manzo Allah yace masalul qa'imi ala hududillah misalin mai tsayawa akan dokokin Allah wal waqi'i fiha da mai aukawa yana saban Allah kama tsari ƙaumin istahamu ala safinati misalin mutane ne waɗanda suka jefa wa junansu ƙura'a wajen zaɓen ina zan zauna ina za mu zauna a cikin jirgin ruwa sai ya ce fa'asa ba ba a alaha sai wasu ƙura'arsu ta nuna su zauna a saman jirgin ruwan nan wa ba asfalaha wasu kuma ƙura'arsu ta zaɓa musu zauna a ƙasan jirgin فكان الذين في أصلها إذا استقوا من الماء wanda suke kasan jirgin ruwan kaga na sama sun rufe su idan suna buƙatar ruwa sai su zo marru alaman fauqahum sai su tsallako sama su wuce ta na saman jirgin nan faƙalu sai suka ce daga baya lau an na na fi nasibi na karka muna takurawa na saman nan muna ta wucewa muna kaiwa muna kawowa me zai hana mu ɗanyi wani huji a jikin jirgin nan ruwa ya dinga shigowa walam nuqzi man fawqana kaga ba za mu dame su ba su harkar su a saman jirgi mu ko mu yi a nan kasa fa in yatrukuhum idan waɗannan na saman suka kyala na kasa wa ma aradu suka basu suka aikata wannan abin da suke nufi halaku jami'a karshe za su halaka ne gabaki daya wa in akhadhu ala aydihim idan ko suka kame hannunsu suka hana su a najau wa najau jami'an za su tsira su tsira ga baki ɗaya wannan hadisi al-imam al-bukhari ya kaɗaitu da riwayarsa kamar da muka ambata daga sahabi nu'man ibn bashir ibn sa'ad ibn sa'alaba al-ansari sahabi ne dan sahabi mutumin garin madina dan kabilar khazraj shugaba ne kuma malami a mahaifiyarsa sunanta amra bintu rawaha yar uwar sahabi abdullahi dan rawaha radiyallahu anhu ajma'in wannan sahabi a cikin musnadinsa akwai hadisai guda 114 wanda a cikinsu bukhari da muslim sun haɗu a kan riwayar guda biyar alimamul bukhari ya kaɗaitu da ƙwaya ɗaya shine wannan da muke karantawa yanzu muslim ya kaɗaitu da guda hudu da aka a cikin bukhari da muslim yana da hadisai goma a sauran littafai kuma za a samu waɗancan ragowa ya daga cikin sabai ƙananan yara domin an haife shi ne a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasali ma shine ɗa na farko da mutanen Madina suka haifa bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mulki a zamanin Muawiya a ƙasar Kufa yayi alƙalanci a ƙasar Dimashqa yayi mulki kuma yayi gwamna ko kace kantoma a ƙasar Hims an kashe shi a shekara ta 64 bayan hijira a rigingimun da suka faru na shugabanci bayan mutuwar Yazid dan Muawiya da da da abubuwan da suka biyo baya na na rigima tsakankanin mutanen Makka wanda suka goyi bayan Sayyidina Abdullahi dan Zubair da wasu mutane a can kasar Sham wanda suka goyi bayan su a marwar dan Hakam a rigingimun suka ja har aka kashe shi a shekara ta 64 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda wannan take take nan dangane da wannan sabi amma ka lura wannan hadisin abin da yabo yana nuna mana shine wato muhimmancin mutanen kirki su kokari su hana mutanen banza yin abun banza idan ko ba su hana su ba suka dauka cewa su kirkin da suke yi sun wadatu ba sai sun hana wani yin abin kirki abin da yake na banza ba to ƙarshe a wannan aikin banzan zai shafe su daga cikin abin da wannan hadisi ke nunawa kamar da malamai suka faɗa yana nuna zuwa ga halittun yin ƙura'a wajen raba wata gaddama ko raba wani abu idan aka rasa yadda za a yi a raba wani abu babu laifi a yi ƙura'a kamar yadda Allah ya ba da labari wa makunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam baka nan wurin sanda suka wurga alƙalumansu su a cikin ruwa don su ga wane ne zai rike maryamu alayhi salam haka nan kuma wancan annabi mai kifi din nan eh, mai sunan shi ma eh, eh, yunus ko fasahama fakana min al-mudhadina aka yi cinki-cinki sai ya zama shine wanda yana daga cikin da aka ce to a jefa su cikin ruwa zaka ya halarta a yi ƙura'a kuma a yi aiki da abin da ƙura'ar ta ta ainihin wato haifar idan mutane suna da haƙƙin mallakar wani abu da suke tare a kan shi ana so wani ya amfani da shi ko wani ya mallake shi ko wani a riga ba shi kafin ɗayan kamar wajen rabon kwana a gun mata ko wajen raba wani abu a gun yara ko a makaranta ko an yi wani gasa wasu sun zo makinsu iri ɗaya da makamanta haka sannan a yana nuni zuwa ga cewa za a iya kama Allah yana iya kama wato mutane da laifin wanda suke cikinsu idan ba su yi abin da ke kansu na gyara laifin ba matuƙar sun cancanta su gyara laifin sannan kuma mutum na iya cancantar ukuba ya zama laifin shi na ukubar shine rashin yin wa'azi zunubin shi shine bai yi wa'azi ba yana iya cancanta da mutum ukuba kamar yadda kuma yake nuni zuwa ga wajabcin haƙuri da makwabci kuma a cikin wata riwaya akwai ishara izuwa ga cewa sunan saman ne suka fara korafi akan cewa kuna taucewa kuna tattaka muku kuna ratsa tsakaninmu. mu to kaga makwabcinka sai kai hakuri da shi in baka hakuri da shi ba za ku iya cutuwa kai da shi gaba kida sannan a a har ila yau kuma yana nuni izuwa ga wato a halaccin buga misali a wajen karantarwa domin zala sallallahu alaihi wasallam yadda duka wannan katin da musu misali ne kawai buga musu kamar da Allah ya buga misalai daban-daban a cikin alkur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi ya buga shi ma daban-daban a cikin suna ta ta Annabi sallallahu alaihi akwai wani malami Hamad al al ba na mutu sunan shi ba yana da wani littafi kankani wata risala ce da ya rubuta akan fa'idojin wannan hadisin ya faɗi fa'ida sama da ɗari game da hadisin ƙaramin littafi ne haka Allah ya samu dace sai matsallaka da malai yake cewa an tariq ibn shihabin qala awwalu man bada bil khutbati qabla al-eid yawm al-eid qabla as-salati marwan faqama ilayhi rajul faqala as-salatu qabla al-khutbati faqala qad turika ma hunalika faqala abu sa'idin amma hadha faqad qada ma alayhi sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman wannan hadisi shi kuma al-Imam ya fitar da shi daga wannan sahabi wato daga wato malami cikin tabi'ai Farik Ibnu Shihab ibn abdushams ibn salama al-kufi tabi'i ne an ce ya ga zan Allah sallallahu alaihi wasallama haka wasu malamai suka faɗa amma yana dan yaro ya rusu shekara ta 83 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace awwalu man bada'a bil khutbati qabla al Idi. farkon mutumin da ya fara yin wato huduba yawmal Idi. ranar sallah qabla salati kafin sallar idi abinda aka sani shine ai sallar Idi. sannan a yi hudu ba to wanda ya fara yin hudu ba kafin sallah ya mai sheta kamar yadda yake yin juma'a shine marwanu wato marwanu dan hakan wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan banu umayya kamar da muka ambata ɗazu marwanu dan hakan yana da ainihin abubuwa da ya yi na rigingimin shugabanci a farko ya kusa mubaya'a ga Abdullahi dan Zubair yayi ne mubaya'a bayan mutuwan ainihin wato muawiya ɗan yazid yazid ɗan muawiya ya rasu ya sa ɗan shi muawiya ɗan yazid sai ya janye ya ce shi ba zai yi sai zama an samu wato gidi babu sarki to daga nan sai abdullahi ɗan zubair ya bayyana shi halifa a makka kuma aka mishi mubaya a kasar hijaz da kasar ainihin wato yaman da kasar iraki su kuma banu umayya wannan shine jagoransa a lokacin shine maron dan hakan ya yi nufin ya tafi makka ya je mu baya to kafin ya kama hanyar tafiya sai wasu mutane akwai al-husayn ibn numair as-sukuni as-sukuni da ubaidullahi dan ziyad suka gudo daga kasar iraki suka zo sai suka nuna mashi sam ba zai yi a je a mu baya ba ai kuka mutun canta da haka suka ilani cewa ya zama halifa suka je suka yi wani mitin a aljabiya wannan mitinin suka fito suka bayyana halifancin shi to shi wancan da muka dinno Umar dan Bashir bai je wannan mitin din ba yana da gaskabu da sa kashe shi ibn goyen bayan shi zuwa ga Abdullahi dan Zubair ba tarihin muke yanzu ba shi ya fi damun mu ba yana da matsaloli da aka tuhume shi da shi a tarihance shi Marwan dan Hakam Allah ya gafarta mishi tun daga kan abin da ya jawo Sayyidina Usmana zuwa ga tawayen da aka mishi ana zargin Marwanu akan rubuta wasiƙu da sunan Sayyidina Usman sannan marwanu shi ya sanadiyar mutuwan babban sahabi a yakin jamal wato ainihin wato a ibn zubair mai sunan shi ɗalatu ɗan zubair babban sahabi wanda ya yi nadamar zuwan shi wurin ya bar wajen ya kama hanya zai tafi wannan mutum ya bi shi ya taka mashi mashi a gwiwarsa wanda wannan mashin shi ya sa shi ya bleeding to death Allah shi kyauta to lokacin da marwanu ya halifanci marwan dan hakan dan as wanda ya ya rasu ne shekara 65 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce an kashe shi ne shi ma domin bayan ya auri uwar wancan dan matar Yazid dan Muawiya ya aure ta sai ta ji bakin cikin yadda ya kwace mulki daga hannun danta an ce ita ne yana bacci ta danne shi da filo har sai da ya mutu duk mun karanta wannan na jin ba mutane sun manta ba a cikin hikmatu min ko? Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu gaba daya to wannan bawan Allah Marwanu zo zai sallar idi kawai sai ya fara yin huduba ne ko abin da aka sani a sunna na fara yin sallah fa qama ilayhi rajulun sai wani mutum ya miƙe yace mushi yace as-salatu qabla al-khutba kiran kai dade sallah ake fara yi ba huduba waran kai dade fa qala qad turika ma hunadika yace an daina yayin wannan karatu wannan karatun ya wuce <laughs> sarakuna kenan faƙala abu sa'idin abu sa'idin yake cewa amma haza kaga wannan da ya je yi wannan nasihar faƙad ƙaba ma alai ya gama aikin da yake kan shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya ƙulu domin na ji annabi yana cewa man aminkun munkaran wanda da ya ga abin kyama falyughayyirhu bi yadihi ya je ya gyara shi da hannunsa in zai iya fa illam yastati in ba zai iya gyara da hannu ba fa bi lisanihi to ya gyara da harshen sa ya faɗi magana da zai gyara da harshen sa fa illam yastati idan ba zai iya da harshen sa ba fa bi qalbihi ya gyara da zuciya wa zalika ab'aful imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine mafi karancin imani wannan hadisi yana daga cikin ainihin jawamul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi shine nake so mu dan ji sharhi kankani game da shi daga littafin al'imamun nawawi sharhin uh, sayin muslim na al'imamun sau da akwai fa'idoji da dama da nawawi ya ambata na gane ma'ana hadisi wannan da ke hannuna mujalladi na farko ne na bugun darul hadith a ƙasar ƙahira wanda suka buga shi bugu na hudu a shekara ta 2001 ta miladiya daidai da shekara ta 1422 ta hijiriya daga shafi na 298 zuwa abin da ya sawwaka ga nan an ba mutane photocopy na wannan waje daga inda yake cewa qauluhu awwalu man bada'a bil khutbati yawm al-eid qabla salati marwan qala al-qadi iyad al-qali iyad ibn musa yahsubi ya fada a sharhin sakinan na muslim wato ikmalul mu'lim yace اختلف في هذا waqa'ahu fi ma fi fa waƙa'a huna ma tarahu an yi sabani game da wane ne mutumin da ya fara canza wannan sunna sunnar yin sallar idi sannan ayi hudu ba guda ɗaya ko guda biyu wane ne ya fara canza wannan sunna ƙila sai wasu suka ce wannan abin da aka fara nan shi wakila wasu kuma suka ce a wani man bada bil ba qabla salati usmanu radiyallahu anhu wasu suka ce usman ne wakila an kuma ce umar bin khattab radiyallahu anhu wai umar ne lamma ra'an nasa yazhabuna inda tamami salah wala yantar wala yantazuruna khutba umar yayi haka ne sa'ad da ya ga mutane da an yi da sallah sai su kama hanyar gida ba za su jira hudubar ba wakila wasu sun ce bal yadrika salata man ta'akhkhara wa ba'uda manzilu umar yayi haka ne saboda waɗanda suka yi latti su riski Sallah, da kuma wanda gidajen su ke da nisa sai an fara huduba ana ta yi sai mutane sun gama taruwa sai a yi sallah malam ya ci gaba da cewa wakila wasu sun ce awwal man fa'alahu muawiya wai muawiya ne wakila wasu sun ce fa'alahu ibn zubair radiyallahu anhu ibn zubair ne yayi wallazi sabata an annabi sallallahu alaihi wasallama wa wa umar wa usman wa ali radiyallahu salah abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama da hulafa'ur rashidul arba'a radiyallahu anhum shine fara sallah wa alaihi jama'atul fuqaha jama'atu fuqa'il amsar haka nan dukkan malaman fiqhun birane akan haka su wa qad abdahu ba'dhum ijma'an ya'ni wallahu a'lam ba'd al-khilaf wasu malaman ma suna ganin ijma'i ne haka duk da yake bayan wannan saban da aka ambata sun ce an yi ijma'i aw lam yaltafit ila khilaf bani umayya ba'da ijma'il khulafa'i wa sadr al-awwal ko kuma kace ne wannan magana da yace ijma'i ne bai kalli sabawar da sarakunan banu umayya suka yi ba bayan an samu ijma'i a gun malaman farko sahabbai wanda suka riga waɗancan din wa fi qawlihi ba'da hadha amma hadha faqad qaba ma alayhi cewa da yi kaga wannan ya gama aikin da aka ɗaura masa bi mahdari man eh, bi mahdarin min zalika jam'il jami azimi dalilun ala istiqrar sunnati sunnati hum ala khilaf ma fa'alahu marwan da ya yace wannan mutumin ya faɗa abin da yake kan shi wannan na nuna zuwa ga sunna ta tabbata ne akan abin da ya aikata a wajen tun kafin marwanu ya zo yi wannan abin da yi abin da aka sani shi ne yin sallah sannan yin ba a sallolin idi malin ya ci gaba da cewa ah, ah, wa bayyana bayyanahu aidan ihtijajuhu bi qawli abinda ke kara fito da wannan fili kuma cewa da ya sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu marra minkum munkaran falyughayyuhu wa la yusamma munkaran ba za a ce wannan abun munkari ba lawi ita kadahu wa man habara da a ce Abu Sa'idin ya yarda ayi abin shi da wanda suke aw sabaqa bihi amal ko sun taba yi kafin shi aw madabbihi sunnatun ko kuma an san shi a suna da ba za ci mun munkari ba wa fi hadha dalilin ala annahu lam ya'mal bihi khalifatun qabla marwa wannan kuma na nuni zuwa ga cewa ba a samu wani shugaba da ya irin wannan abun ba kafin marwanu wa anna ma hukiya an umara wa usmana wa muawiyata la yasihu wallahu ala da aka wancan maganganun da aka faɗa duka ba su inganta ba abin da ya inganta shine abin da ya zo a wannan hadisi cewa marwan dan hakan shine ya fara yin wannan canzawa qauluhu fadin sa da ya ce ilayhi rajulun faqala as-salatu qabla al-khutbah faqala qad turika ma hunalika faqala abu sa'id amma hadha faqad qadama alayhi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu marra falyugarrihu bi yadihi alhaditha faqad yuqalu yace za iya cewa kaifa ta'akkara Abu Sa'id radiyallahu anhu an inkari hadha almunkar wannan ya tambaya ce me yasa Abu Sa'id ya jira har wani ya riga shi in fada shi yana sahabi gashi ana yin bid'a yace hatta sabaka hadha rajul wa jawabuhu amsa za a bayar a ce innahu ya tamilu an anna Abu Sa'id lam yakun hadiran awwala ma shara'a Marwan fi asbab taqdim al sai a ce ta yi sanda aka fara ƙoƙarin yin wannan hudu ba kafin sallah abu sa'idin bai riga ya halarta wajen ba kara alaihin rajul da haka wannan mutumin ya inkari sun ma da kala abu sa'idin wahu ma fil kalari abu sa'idin ya shigo ya tara ana wannan dambarwa za a yi faɗan wannan bayanin wa ya tabi an na ba sa'idin kana habiran min al'awwal ta yi kuma yana nan haka tun da aka fara walakin na hu hafa ala nafsi amma watakila yana jin tsoron kada in ya faɗa a cutar da shi au ghairihi ko a cutar da waninsa husula fitnatin bi sababi inkari yana tsoron kada in ya faɗa za a samu wata fitina a dalilin haka fasa ƙasa anhul inkar da haka wannan inkarin ya faɗi gare shi idan kana tsoron cewa idan ka yi wata magana ko da gaskiya ce za ta da fitina fiye da abin da ake ciki to sai ka shi walam yakhfa zalika ar-rajul shay'an shi kuma wannan mutumin bai ji tsoron ba la itibadihi bi zuhuri ashiratihi aw ghairi zalika dan yana da jama'a a wurin ba za a iya kama shi ko a sitar da shi ba ko na abu makamancin haka aw annahu khafa ko kuma idan ya ji tsoro din wa khatara bi nafsihi amma ya kundin bala wa zalika ja'izun fi misli fi misli hadha bal mustahab kuma kundin bala wajen fadan gaskiya abu ne mai kyau ko kuma kace musabi da kai shiru ka tsira daga fada ka samu matsala to fadan yafi in ka da karfin imanin da juriya wa ya tamilu anna aba sa'idin hamma bil inkari kuma ta yi abu sa'idin shi ma yayi niyyar yin magana fa badarahu ar amma sai wannan mutumin ya riga shi fa abadahu abu sa'idin da ka abu sa'idin ya goyi bayan magana wallahu ala. kaje inda malamai suke fitar da magana jama'a karka je karanta hadisi za ka yi gaba gai. ba a yin haka dole sai ka kuma ga waɗannan malaman su ne Allah ya huwace ma hadisi ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه في باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذي جذب بيده, مر... بيده مر... بيد مروان حين رآه يسعد المنبر وكان جاء معا yace akwai ma riwaya a cikin Bukhari da Muslim da tunna cewa Abu Sa'id shine ya ja hannun marwanu ya ja hannunsa ya hana shawo mumbari da suka iso tare kuma suka iso masallacin filin masallacin idin suna isowa abu sai idin ya ga zai hau mumbari sai ya ja shi ya ce a'a sallah ne tukunna shi kuma ya fizge rigar shi radda alaihi marwanu bi misli ma radda huna ala rajuli kuma mishi da irin wannan martanin fa ya tamilu annahuma qissatan to tayi qissa sai ta faru a sallah karama kabiyata ko ƙabiya ce guda biyu an yi a sallah ƙarama aka zo sallah babu ma aka maimaita bai fasa ba su ma ba su fasa mashi inkari ba ihdahuma li abi sa'idin wal ukhra lirrajuli bi hadarati abi sa'idin wallahu ala qaw amma qawluhu faqad qaba ma alayhi fa fihi tasrihun bil inkari aidan min abi sa'idin yana nuna cewa abu sa'idin ya goyi bayan wannan inkari da aka wannan shugaba ido da ido wa amma qawluhu falyughayyirhu falyughayyi falyughayyirhu fa huwa ijabin bi ijma'il umma annabi sallallahu alaihi wannan umarni wajibi ne ga wanda zai iya gyara barna ya gyara ta wa tatabaqa ala wujubi al-amri bil ma'ruf wa nahyi al-munkar al-kitab was sunnah wa ijma'il umma da qur'ani da sunna da ijma'in malamai duka sun hadu akan wajibcin koyi a umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna ma'ana wa'azi da nasiha da gargadi waɗannan abubuwa ne da suke an yi ijma'i a kansu wa huwa aidan minan nasihati allati hiya ad kuma yana daga cikin da annabi ya faɗa addinun nasiha. addini shine yin abin da ya kamata shine ma'anar an-nasiha yin abin da ya kamata a inda ya kamata ga wanda ya kamata ka mishi malam ya ci gaba da cewa walam yukhalifu dhalika illa rawatib babu wanda ya saba mu cewa kada ayi umarni da kyakkyawa kada a hana mummuna in banda yan shi'a rafida su ne ba su san ana wa'azi saboda suna so abin duniya ta lalace dan mahdi ya sauri ya fito Allah shi kyauta to sai mu dan tsallaka inda yake cewa wa amma qaulullahi azza wa jalla alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum wasu na hujja da wannan aya akan cewa su ba ruwan da wa'azi su ba za su shiga sabga kowa ba in dai su sun yi abin da ya kamata ai Allah ya ce kowa ya ji da kanshi abinda wanda ya yi na cutarwa ba zai shafe ka ba idan ka shiru falaita mukhalifan lima zakarnahu to wannan bai hana umarni da kyakkyawa ko hani daga barin mummuna li'anna al-madhhab as-sahiha inda al-muhaqqiqina fi ma'na al-aya domin abin da yake daidai wajen fassara wannan aya innakum idza fa'altum ma kullibtum bihi an ka aikata abin da Allah ya daura maka fala yadurukum taqsiru ghayrikum gazawa waninka ba zai shafe ka wato da gaskiya abin da aka daura maka har da wa'azi din sai kuma yace mithlu qawli ta'ala kamar da Allah yace wala taziru waziratun wazira ukhra laifin wani bai shafan wani wannan aya tana magana ne akan ranar lahira wato idan ka aikata abin da yake ya wajaba akan ka laifin wani ba zai shafe ka ba amma a duniya yana iya shafar ka wa idza kana kadhalika fa mimma kullifa bihi al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar kaji magana to da ka daga cikin abin da aka daura maka akwai umari da kyakkyawa da hari daga barin mumuna fa idza fa'alahu wa lam yatamassal al mukhatiba mukhatibu fala ataba ba'da dhalika ala al fa'il addama idan kai umarni da kyakkyawa kai hani daga barin mummuna wanda kai mu wannan wa'azin bai ji ba su baka da laifi kai iya abu da ke kanka fa inna ma al amru wan nahyu lal qabul abin da ke kanka umarnin da hannu ba wai karban ba ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية sannan mutane su sani cewa aikin wa'azi da karantarwa da gargadi da umarni da kyakkyawa farali ne akan wasu masu iya wakiltar saura idan kama bihi ba'adun Nasi. idan waɗanda suka cancanta su yi daga cikin mutane ma'ana tarakuna da shugabanni da malamai da hedimastoci da iyaye da dattawa da sirkai da waɗanda duk suke shugabanni a inda suke duk wanda yake jagora ko yake da ƙarfin murya yake da kwarjini yake da mutuncin ya faɗa aji ya hana a hannu to shi ne wannan abin ya hau kan banda mu sauran gama garin mutane iza kama bihi ba'azun nasi ta katal haraju anil baƙina ya faɗa akan sauran wai za ta raka hul jami'u idan duka aka bari a kima kullu man tamakkana minhu bila udhrin wala khawfin duk wanda ya kamata kuma zai iya yaki to yana cikin zunubi in dai ba yana da uzuri ba in dai ba yana cikin halin tsoro ba kuma hu qad ayyanu kama idza kana fi mawdi'in la ya'lamu bihi illa huwa aw la yatamakkanu min izalati illa huwa sannan ko baka cikin wadancan manyan kai yana iya zama wajibi a kanka idan kana wajen da babu wanda zai iya yi shekai babu wanda zai iya hana munkarin sai kai ma'ana a garinku ba malami bane kai amma sai ka bar garinku ka tafi wani gari NYSC ka tafi wata sana'a ka tafi kasuwanci sai ka tarar da mutane ko fatiha ba su iya ba yanzu wajibi ne akan ka koya musu in ba koya musu ba kai zunubi har da cewa ka dawo garin ku ka cikin safin malamai cikin alazan birni kake dan kasuwa ne kai kuma aikacin gwamnati ko jami'in tsaro ko wani ne wata harka can daban ko kuma kai ba dan sanda bane kaga ba aikin gaba ne kawo mai laifi ko hana a laifi amma kana bin lungu sai kaga wasu yan yan yan yan anguwa za su kwashe mota mai wara a wararta ba su da kuɗi kuma sun gama shan shisha suna jin yunwa za su kwashe mata awara sai ka zo ka daka musu tsawa in eh, misali ka shiga aikin 'yan sanda da 'yan banga da 'yan ya ake ce musu gyara kayanka ka shiga aikin su ko amma tun da in ka jira sai sun zo to za a yi zalunci ka ga wani zai dalla wani mari ko zai kwace mishi kaya to sai ka hana shi ne abin da yake cewa idan kana wurin da kai ne za ka iya to ya hau kanka a matsayin wajibi sun mai sai ce wa kaman yara zaujatahu aw waladahu aw gulamahu ala munkarin tsasirin filma a ma'ruf yadda ka sani ka gama taka ko ɗanka, ko yaron gidanka yana yin wani munkari ko yana gazawa wajen yin aikin alkhairi zaka jira sai mai anguwa ya mishi magana ko ka ce ta an ba an kira malamin islamiya ko ka ce ta an an ga babanta kaga ba zaka jira ba wala yasqutu anil mukallafi mukallafi al'amru bil ma'ruf wa nahy munkari li kaunihi la yasidu fi zannihi bal yajibu alaihi fi'lu tunanin da kake cewa ko kayi wa'azi ba za a ji ba wannan tunanin bai sa wa'azi ya a kanka ce wannan to an dade ana wa'azi ba ji ba wannan tunanin shi shi tadewa ne bai sa a fasa wa'azi fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina dan wa'azi yana amfanar da mu'minai wa qad qaddamna anna allazi alaihi al-amru wan nahyu lal qabul mun fada cewa wanda yake abin da ke akan ka shine umarnin da kuma hanin ba wai karban abun ba kama kan azza wa jalla ma ala rasul illa al balag wa masal al ulama bi hadha liman yara insanan fil hammami aw ghayrihi makshufa ba'd al awrati wa nahu zalika aka ce kamar mutum ne ka ganshi a cikin bandaki ko wani waje da al'aurarsa ta fito fili kaga zaka ga ya masa kace ya rufe ko da ba zai samu rufi ba kai dai kai iyana naka qala al malamai suka ce wala yushtaratu fil amiri wan nahi an yakuna kamilal hali mumtathilan ma amuru bihi mujtaniban ma yanha anhu malamai suka ce wanda zai umarni ya ce a daina kaza jama'a a yi kaza a tuba a kaza kar a kaza to ba sharaɗi bane sai yayi duka abin da zai gaya mutane ko ya bar duka abin da yake cewa a bani ko shi ma yana yin irin wannan laifin ya san ba kyau kuma yana yi to wannan bai hana shi ya umarnin ba kuma ku mutane ba hujja bane a gunku ce ba za ku ji batun da shi bai bari ba Ya ce malamai sun ce zai aikata ko yana yi bal alaihi amuru wa in kana muhillan bima amuru bi ya umarci mutane da abin ko da yana gazawa ma'ana an ka tashi za ka yi wa'azi Za ka yi wa'azi a akan hallefin da kai ba kana yi jama'a mu dinga zuwa sallah asuba sau kuma ala baka zuwa sai rana rana to ba za ka ce shi kenan ni ba zai yi wa'azi a kan sallah asuba da falalarta ba jama'a mu rage yawan surutu da zaman majalisa ko da ko daga majalisa ka taso ka zo masallacin ko mun gani za ka mutane wannan wa'azin sai wani ya amfana kai ma kuma sai ka amfana da shi duk da yake ba ana gawa mai wa'azi ya yi ƙoƙari ya bari din. saboda in bai bari ba ba hujja ba ce gare shi a wurin Allah Rana alkiyama waɗannan da kake wa'azi za su iya su tsira kai kuma ka dilmiya malam ya ci gaba da cewa a waya amuru wannan wa in kana multabisan mutalabbisan bima yanha anhu kuma zai hana su ko da yana cakuɗe da abin da yake hana fa innahu yajibu alayhi shay'an abin da ke kan shi abu guda biyu an ya amura nafsahu wa yanhaha wa ya amura ghayrahu wa yanhahu yau kan shi wa'azi yau sauran wa'azi ya hana shi abun barna ya hana mutane abun barna fa idza akalla bi adima abinda ke kanka yau kanka wa'azi da yau mutane to in ka kasa yau kanka wa'azi kaifa yubahu lahu al-ikhlal bil akhir ya za hala sama a ce karkai daya kaga ka fadi so biyu in an ce saboda kai baka dena ba karkai wa'azi ya wannan kenan ka fadi sau biyu gara ka fadi sau daya wata na kan yi malam ya ci gaba da cewa qala ulama'u wala yahtasu al amru bil ma'ruf wa nahy al munkari bi ashabil wilayat umarni da hani da bari da mummuna da umarni da hani baya kadaituwa baya takaituwa akan masu mulki bal zalika jaizun li ahadil muslimina ya halatta gare da musulmai qala imamul haramaini wa dalilu alayhi ijma'ul muslimina fa inna ghayra alwulati fi sadr alawwal wal asr alladhi yalihi kanu ya'muruna alwulata bil wa yanhawnahum 'anil munkari ma'a taqriril muslimina iyyahu yace a zamanin sahabbai da zamanin da ya biyo bayan su waɗanda ba su da shugabanci sun kasance suna masarakuna wa'azi su hana su su gaya musu abin da ya kamata su abu zarin nan, su abu sa'idin da makamantansu sun masarakuna wa to wannan yana nuna zuwa ga halaccin yiwa shugaba nasiha kai da shi kai da shi kamar nasiha sawa'un za ka keɓance da shi ne wanda shi ne al'asu ka keɓance da shi ka gaya masa ko ka tura a gaya masa ko ka aika mai da saƙo rubutacci idan kuma ya aikata wani abu a bainar jama'a wanda jinkirta inkarin ba zai yiwu ba kamar irin wannan da ya yi sai ka mai inkari nan take da wannan kuma ya daga cikin ma falala da na sallallahu alaihi wasallam yake nuni zuwa ga falalar mutane masu iya faɗan kalma ta gaskiya a gaban shugaba wanda ake ganin shi mugu ko azalim wanda zai iya haka to yana daga cikin alamar imani to sura ta uku shine ka je wani waje ka faɗi laifinsa ba inda yake nan ba to wannan gulmaci ba daidai bane wannan in kuma ka shaharanta ta kai ta yadawa to wannan kuma laifi ne ya saba wa da ahlus sunna wal jamaa kamar da muka sha An ambato a wurare mabambanta ka je ka zauna a wani dandamali ko ka je kawo kan facebook ko ka je ka sai airtime a gidan radio ko a saura a daura ka a gidan tv ko ka yi live video kai ta surutu kana aibata wani shugaba akan wani laifi da yi ba a gyara da haka shari'a bata da haka a matsayin hanyoyin gyara ba tare da cewa wannan abun ya shahara ya yaɗi cikin mutane amma ba dole za a ce babu kyau ba za a ce tun da mutane suna yi ya zama da kyau ba babu kyau jama'a ba daidai bane kuma bai daga cikin hanyoyin gyara hasali wannan hanyar ta daga cikin hanyar da ta jawo rigingimu da dama a cikin musulunci a tarihance Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa a bari mu ƙara tsallakawa don muna tsallakawa ne ba zai yi mu karanta duka ba yace wa alam anna hadal baba a'ani babal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari qad bayya aktharuhu kaddu ya aksaruhu min azmanin mutatsawila ka sani da cewa al'amarin wato wa'azi da karantarwa da umarni da kyakkyawa da hari daga barin mummuna to an wulakanta shi tun tsawon zamunna wato batun yanzu ba kenan walam yabqa minhu fi hadhihi al-azmani illa rusumun qalila jiddan a wannan zamani namu babu abin da ya saura sai dan abu kankani wa huwa babun azimun babi ne ko mai girma bihi qiwamul amri wa malaki shi ke tsaye da al'amarin musulunci shi kuma ke tsaye da al'amarin shugabanci a musulunci zai wa musulmai sarayu a ce ba a wa'azi zai wa musulmai sarayu a ce ba a kantar da alkur'ani ba a kantar da sunna ba a faɗakar da su wajibi ne duk inda musulmai suka su wannan kamar da muka ambata wanda bi ya cancanci ya yi a cikin wasu musulmai bai yi ba yana cikin laifi ko da shi a asalin haƙiƙanin al'amari bai kai malami ba amma a tsakankanin waɗannan mutanen yanzu shi malami ne ma'ana a gidansa ko a kasuwarsu ko a inda suke sana'a ko a masallacin anguwarsu ko ƙauyensu ko a wani daji inda suka je yin wani kamfin ko a wata daba ta sojoji ko 'yan sanda duk inda musulmai suke wajibi ne a samu wanda zai dinga tsayuwa yana karantar da su ya ibada su take yana tsotar da su akan saban Allah yana tuna musu lahira yana karantar da su zikirori da ibadoji da mustahabbai da sauran ababen da suka shafi rayuwa da addinin musulmai yace wa idza kafura al-khabathu amma al-iqabu as-saliha wa saliha ka sani da cewa idan mummunan abu ya yawaita to uquba za ta game ga baki ɗaya mutanen kirki da na banza kamar da yake rayuwa a mafi yawan murare in ka je duk inda wa'azi ya karanci za a ga fitintunu da bala'o'i za su shafi kowa har wanda ke ganin shi mutumin kirki ne kamar yadda idan kuka ƙi a anguwa kuka ƙi yin gyara a anguwa aka bar wasu 'ya'ya suna shaye-shaye wasu suna yawon banza 'yan mata suna yawon tsirara babu tarbiyya ko da kai kana ganin anguwan nan ka killata 'ya'yanka da matanka ka ba su tarbiyya ka fita da su ka kai su makaranta ka kai su koyon sana'a to ai dai gari ɗaya suke rayuwa da waɗancan waɗanda ba su samu wannan tarbiyyar ba kuma ƴaƴanka ba za su auri junansu ba ba za su rayu tare da junansu ba dole su wawwatsu cikin mutane za ka ƙarke wannan matsalolin za su shafe su tun ana yi a can har zai shigo cikin gidanka waɗancan yaran da aka bar suka zama ba mutanen kirki ba sa iya zama ɓarayi su zama kidnappers su zama 'yan fashi su zama 'yan shaye-shaye su zama 'yan iskar anguwa su zama 'yan sara suka duk addabu kowa kamar da muke gani yanzu gashi nan a cikin birane da alƙaryunmu yanzu akwai garuruwan da baka yi saka rike waya kayan kana tafiya kana buga ko kana latsa ta ba musamman aka ce dare yayi magariba ta yi akwai tituna a duk garuruwan musulmi da baka yi saka haka ba akwai inda kulakka kana cikin alula kana ajewa ganta mai tsada ne wani zai gaba da ita haka takalmi haka agogo balantana waya haka kwamfuta ga kidnappers nan ko ina me ya kawo yawan kidnappers na cikin Najeriya jama'a arewacin Najeriya me ya kawo su ya kamata mu tsaya mai nazari mutane ne ‘yan uwanmu ko dai fulani ko nufawa ko yarbawa ko hausawa mafi yawansu musulmi ne an haife su a cikin musulunci ko da ba sa yin musulunci yadda yake me ya kai ga suka zama yadda suke inda suke rayuwa babu makarantu wala na boko wala na arabiya ba asibitoci babu ababen more rayuwa na basic amenities da ake bukata irin tituna irin ruwa wutan lantarki network da duk wani abu da dan adam ke bukata ya rayuwa wadda take madaidaiciya babu zaka suna rayuwa ne bambanci da dabbobi kawai su ba dabbobi bane su mutane ne amma inda suke rayuwa irin da dabbobi ce da zaifin da suke ci zaka bayan shekaru da yawa dole su wayi gari sun canza daga dabi'a mutane dama ɗaisu Allah alaihi da yake cewa za ka samu rashin imani a gurin masu bin bayan dabbobi makiyaya saboda za su ɗauki ɗabi'un dabbobin na rashin tausayi da rashin sanin ya kamata da rashin sanin mutuntaka ne abin da yake faruwa yanzu da wannan sakamakon laifuka ne da aka yi ta yi gwamnatoci da 'yan siyasa da hukumomin baya da suka yi ta wasa da tunanin cewa waɗannan mutanen su ma 'yan adam ne kuma ɗan adam arziki ne ga ƙasar da yake rayuwa ba za a je a kafa musu makarantu a tura malamai su karantar da su a tura musu ma'aikatan lafiya su kula da su ba ba yi musu wannan ba aka basu kawai a cikin daji kan ba mutane ba yanzu ga yanin sun addabi kowa kowa sun addabe shi da mai kuɗi da talaka da ɗan birni da ɗan ƙauye da kowa yanzu sun addabe shi sun hana tafiye-tafiye sun hana zaman lafiya sun hana natsuwa sun kashe mutane sun kwata dukiyoyi kuma suna ci gaba da haka to wannan shine waƙin abin da zai dinga faruwa jama'a kiyin wa'azi haka kiyin abin da ya kamata sai bala'in ya juyo ya gama kowa da kowa dan haka Allah ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wannan shine waƙi abin da ke faruwa kuma in ba a gyara ba ko abin da zai faru nan gaba jama'a sai ya faka ba don wannan shine sunna Allah game da rayuwa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mutane sun gyara sannan Allah bai gyara musu Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wai zalimi ya khudu ala yadi az-zalimi aw shaka an ya ummahum Allah ta'ala bi iqabi in ba a kama hannun azalimi ba to sai Allah ya game din mutane da da hukumarsa Allah ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba hankali kada fitina ta same su ko azaba mai radadi sannan yace fayan bagi da talibil akhirati wasa'i fi tahsil lahi azza wa jalla an ya'ta ne bi hadal babi wanda yake neman lahira wanda ke neman ya samu yadda Allah sai ba da muhimmanci ga al'amarin wa'azi da karantarwa, fa inna naf'ahu azimun amfanin wa'azi da karantarwa yana da girma la siyama wa qad dhahaba mu'zamu musamman matan da an daina yi. wa yakhlusu wa yukhlisu niyyatahu kuma ka gyara niyyarka in zaka yi wala yuhadin man yunkiru alayhi kar ka dinga muhadana ka dinga rufa rufa da iltifa'i martabati in zaka yi wani babba wa'azi ka ki gane gaskiya inna Allah ta'ala qala don Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuruhu Allah na taimako da taimaki addinin Allah wa ta'ala Allah ya ce man yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wanda da ya riko da Allah to ya samu shari'a kan hanya madaidaiciya wa ta'ala Allah yace walladina jahadu fina lanadiyannahum subulana wanda suka yi kokari a hanyar mu za mu sa su akan hanya madaidaiciya wa ta'ala Allah yace hasibar nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu sadaku, sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibina yace gaba da kawo ayyuka sanan kala daban-daban Ya ce, wa'alam annal ajra ala qadarin nasbi kasancewa ladan da zaka samu da gargadan doge da kai akan karantarwa ne wala yutarikuhu aidan li sadaqati kar ka kiga mutum gaskiya saboda dan ko abokantaka wa mawaddati da kauna wa mudahanati ko wato kawaici wa talabil wujaha indahu ko neman girma a gun mutum wa dawamil manzilati ladayhi ko don mutuncin ka da girman ya tabbata a wurinsa fa inna sadaqatahu wa mawaddatahu tujibu lahu hurmatan wa haƙa. gaskiya ne mutunci da abokantaka yana tabbatar da daraja da mutuntawa wa min haqqihi an yansahu inda wa yahdihu ila misali akhirati daga cikin wannan haƙƙin da mutuntawa kai mutumin nasiha ka gaya mashi abin da zai tsira a lahira wa yunqidhahu min madariha ka tseratar da shi daga wuta wa sadiqul insani wa muhibbuhu huwa man sa'a fi fi umarati akhirati abokinka na gaskiya shine wanda ya kokarin ya saman maka da lahirarka shine abokinka na gaskiya sai mu tsallaka inda yake cewa wayan bagilil amir bil ma'ruf wa nahy al munkari an yi an yurfika li yakuna aqraba ila tahsil matlub mai wa'azi ya dinga tausasa murya ya dinga magana mai dadi mai saukin fahimta dan haka ya bada saukin a gane me yake faɗi faqad shafi'i shafi'i radiyallahu anhu man wa'aza akahu sirran faqad nasahu wa zanahu Wani ya dan uwan shi nasiha boye to ya mutunta shi ya girmama shi wa man wa'azahu alaniyatan faqad fadahu wa shanahu idan ko ka zo ka ambata ka ce wani abin da kake yi babu kyau cikin mutane ce to ka wulakanta shi ka ci mutuncinsa wani mata fahala aksarun nasi fi huwa min hazal babi daga cikin abin da mutane suka yi ta sahulanci da yawa a cikin sa wannan fuska tun su balantana yanzu kaji mutum kawai ya sake mara ya ce nasiha zuwa ga wani kuma nasiha na yanzu mutum dubu na za su ganta aka yake nasiha ina aka ce nasiha haka buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga wani in kana so ka mai sai ka mai kai da shi a sarrance ka kira shi a waya ko ka mishi bokal ko ka tashi ka je inda yake amma ka zo an kama maka kyamara live ka ce wai nasiha zuwa ga malam wane ko ga sarki wane ko ga dan uwa wane ka faɗi maganganu wasu ma na cin mutunci ne ba zai ji ba inda za ka gane ba zai ji ba kai ma an yi maka raddi ya baka ji abin da ya faɗa za ka ji haushi ne kawai ka tsara ka tsara kamaji to wannan jama'a baya cikin tsarin musulunci abinda ka ji ake tun zamanin su nawawi ana yin wannan ba tun yanzu ba ne. wataƙila su ka zo ka tsaya bakin masallaci kai ta yi kenan yanzu kuma eh, eh, yan social media su ne suke wannan Allah shi kyauta ya ce wa amma sifatuhu na ƙara tsallakawa ne wa amma sifatuhu nahyu sifatun nahyi wa maratibuhu faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith sahih annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce da muka je ce falugayyarhu bi yadihi fa illam yastati fa bi fa bi fa fa bi qalbihi fa qawluhu fa bi bi qalbihi ka ki abin a cikin zuciyarka walaita zalika bi izalatin wa taghyirin minhu lil munkar ayin ka ki a zuciyarka baka canza komai ba amma dai kar ya zama baka ganin munin barna annabi ya ce wa zalika adaful imani ai aqalluhu samaratan wannan imanin shine mafi ƙarancin amfani alqadi yake cewa hadha alhadithu aslun fi sifati at-taghyir fa haqqul mughayyir an yughayyirahu bi kulli wajhin amkanahu wannan hadisi na nuna zuwa ga cewa kai ne canza barna kai kokari ka canza ta da duk abin da zaka iya duk abin da zaka iya to kai wajen ganin cewa an canza barna ba a ci gaba da barin tana faruwa ba a wannan ne wani bangare na sharhi da na karanta mana daga ainihin wannan littafi na al'imamu. imam An-Nawawi Al-Minhaj bi sharhi Sahih Muslim Ibn al A kan wannan ainihin matsala akwai bayanai da dama mun takaita su ne saboda yanayin lokaci kuma saboda karatun bayan mana so wanda zamu ta tsawaita zance ne akai yi ta dabdala kan abu kwaya ɗaya ba haka za mu saurara a nan sai Allah ke mu darasi na gaba sai mu tashi hadisi na gaba da yake cewa an Abdullahi ibn Mas'ud anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli al-hadith fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh